بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘yan uwana masu albarka da muka saba haɗuwa da ku ta wannan kafa mai albarka allah mana jagora kuma ya taimake mu wajen aikata abubuwan da yake so ya kuma yarda da su lallai in ba a manta ba muna bayani ne akan ahkamu siyami wa muftiratu hukunce hukuncen azumi da abubuwan da suke lalata wa mutum azuminsa allah kiyashe mu daga lalacewan azumi mun shiga bayani kan karkasuwan mutane dangane da wajabcin azumi a kansu ko rashin wajabcin a kansu akwai mutane da wajibi ne su yi azumi da muka bayyana cewa wadda azumi yake zama wajibi a kansa dole ya cika sharuɗan kasancewansa musulmi ya zama baligi ya zama mai hankali sa'an nan ya zama mutumin da mazaunin gida ne ba matafiyi ba na gaba ya zama yana da ikon yin azumi bai tsufa jugub ta yadda ba zai iya ba sa'an nan kuma ya zama yawo fanta ga barin uzurori da suke haramta suke hana mutum yin azumi kamar haiba ta zama ba ta haiba ba jinin haihuwa tare da ita to wannan wajibi ne a kansa mun yi bayanin mutum na biyu yaro wadda shi kuma bai balaga ba muka ce shi azumi ba wajibi ba ne a kansa matukar yana nan a yaronsa wato bai balagan ba to muƙaddara sai yaron ya balaga wadda mun yi bayanin alamomi na balaga guda hudu yaro ya mafarki ko kuma ya ga gashi ya fito a gashi mai kaushi-kaushi haka marasa laushi ya fito a gabansa a daura da al'aurarsa ko kuma alama ta gaba yaro ya kai shekara goma sha biyar in mace ce kuma ta ga ɗayan hukuncin da suka gabata wato ta yi mafarki ko gashi ya fito a gabanta ko ta kai shekara sha biyar ko kuma ya zama ta fara haiba ko da ku ba ta kai sha biyar ɗin ba yar shekara tara yar shekara takwas yar shekara goma in dai ta fara haiba ta zama babbar mace kuma dole ta yi azumi to dangane da waɗannan alamomin da kuma cewa idan mutum ya zama ya fita daga mataki na yarinta ya zama baligi a tsakiyar ramadan to ya zai yi idan hasar a asna'a na hari ramadan a tsakiyar ramadan kawai sai yaro ya balaga ya ɗan yi barci da rana kawai sai ya mafarki ya yi mafarki abin da ake nufi da mafarki shine namiji ya yi mafarki yana saduwa da mace ko mace ta yi mafarkin tana saduwa da namiji daga ƙarshe sai ya zubar da mani kawai ya tashi sai ya ga haka ta tashi sai ta ga haka idan haka ya kasance in dama a wannan yinin ya tashi da azumi tunda yaro yana yin azumi ɗan shekara sha ɗaya sha biyu sha kaza yawanci za ka samu suna yin azumi ma duka to muƙaddara a wannan yinin sai ya zama dama ya tashi da azuminsa shikenan sai ya cika wannan azumin nasa ba shi da matsala ba sai ya rama daga baya ba in kuma a wannan yinin bai tashi da azumi ba to dole ne daga lokacin da ya mafarkin da ya tashi shikenan ba ya sake sa abinci a bakinsa ba ya kame bakinsa da ake kiransa kamun baki saboda daga wani lokacin wajibi ne ya yi azumi ayar nan ta kutiba alaikumus siyamu ta zama wajibi a kansa buniyar islam ala khamsin shahadati an la ilaha illallah wa muhammad wa iqami salati wa ita'i zakati wa sawm daga lokacin ya zama wajibi a kansa sai ya zama kenan wajibi ne ya kame sauran ya kame bakinsa a abin da ya rage masa na sauran yininsa da annahu sara min ahli wujub wa la yalzamuhu qada'uhu to amma shin zai rama wannan yini daga baya can bayan ramadan ya wuce da wata ɗaya wata biyu da wasu 'yan kwanaki ya ce to shi ke ranar da na balaga tun da a ranan ban fara azumi ba na ci abinci da safe na ɗan yi barci wajen karfe goma sai na zama baligi ta hanyar mafarki to wannan yini daga ba zan rama shi a'a la yalzamuhu qada'uhu saboda li'annahu lam yakun min ahli al hina wujub al-imsak a takaice saboda ba wajibi bane akan sa azumin lokacin da yake shan wannan abin shan nasa ko cin abincin nasa ba wajibi bane akan sai azumi don haka ba maganin ya rama daga lokacin da kuma ya bara daɗin daga nan kuma wajibi ne kame bakinsa zuwa karshen dare to wannan dai dangane da mutum na biyu yaro kenan da kuma yadda zai balaga da yadda akwai halin misali wani yaron a tsakiyar yini zai balaga kuma a umurce shi da ya sa kame bakinsa in baya azumi in kuma dama yana azumi a wannan yinin alhamdulillah nan sai ya cika ba komi a kansa to sai mutum na uku wanda shine mahaukaci almajnun in ba manta ba darasin mu na baya mun kawo hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake nuna cewa an ɗauki alƙalami ga mahaukaci har sai ya wartsake ya dawo hankalinsa ya shiga hayyacinsa to dai mahaukaci shine faqidul aql almajnun wanda ba shi da hankali shi wannan mutumin fala a alaihi siyam saboda wannan hadisin da na ambata saboda wannan hadisin da na ambata azumi ba wajibi ne a kansa ba wajibi ne a kansa sa'annan idan da ce yana nan a mahaukacin zai yi azumin shin azumin sahih wala yasihu minhu siyam li'annahu laysa lahu aqlun ya'qilu bihi al-ibadata wa yanwiha kowace ibada sai mutum ya san me yake yi sa'annan kuma ya mata niyya to shi ba shi da hankalin da yake fahimtar abin da yake na ibadan da kuma yi mata niyya shi yasa inda zai yi ma sai ya zama ba ingantacce ba ne ibadar tasa ba ingantacciya ba ce saboda bai fahimci me yake yi ba bai kuma yi niyya ba wadda dole sai an yi niyya kuma sai mutum ya fahimci abin da yake yi na bauta wal ibadatu la tasihu illa bi niyyatin li qawli nabi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu bin niyyati wa innamal likulli imrin ma nawa to wannan kenan cikakken mahaukaci to akwai mutanen da kuma wato haukan yake zuwa musu a lokaci bayan lokaci zai dan zo masa yayi kasance cikin wani yanayi na hauka na awa ɗaya awa biyu sai kuma ya wartsake ya dawo hayyacinsa kamar ba shi yayi waɗannan abubuwan da yayi na mahaukaci ba a lokacin haukan nasa fa in kana yujannu ahyanan wa yafiqu ahyanan irin wannan mutumin wani lokaci yana cikin hauka wani lokaci yana wartsake yana faɗaki yana cikin hankalinsa lazimahu azumi ya zama dole akan sa fi hali ifaqatihi duna hali jununihi a lokacin da ke cikin hankalinsa wajibi ne yayi azumi ba a lokacin da ke cikin hauka ba sai zama lokacin da ke cikin hauka ba wajibi ne ya azumi wani lokaci misali zai iya kwana uku sati sati biyu duk ba wani abu na yanayi ko na halin hauka din tare da shi shikenan duk waɗannan kwanakin wajibi ne ya azumi to bayan ya yi sati ɗaya ko sati biyu ko kwana biyu ko kwana uku da azumi to sai kuma hauka ya bijiro masa a ɗaya daga cikin yini to a wannan yini shi kuma ba wajibi bane yi wannan azumin sai kuma wa in junna fi athna'in nahar lam yabtul sawmuhu ya dauki azumi da asuba an zo wajen karfe 9 ko karfe 11 sai kawai haukan ya taso masa hauka ya bijiro masa to azumin sa bai baci ba tunda ya dauki azumin da niyya kuma ya san me yake yi sai ya samu wannan matsala la'alla ma sai ya warke bayan awa ɗaya ko awa biyu shikin kamar mutumin da lau humi alaihi bi maradin aw ghairihi wani rashin lafiya ya zo buge shi zan baya cikin hankalinsa da ya ɗauki azumi ana abin da shi daga baya kawai sai ko farfadiya ko kuma wani rashin lafiyan da ya zo ya sa shi cikin irma maye baya sanin me yake a wannan lokacin to shi ma azumin sa yana nan tun da dai daga farko ya san me yake yi na wannan azumin sa nan yayi niyya sai aka samu wannan matsalar so azumin sa yayi daidai ba shi da matsalar wannan azumin لأنه نوى الصوم وهو عاقل بنية صحيحة ولا دليل على البطلان با ci دليل إذا متى أزمي سبيه با خصوصا إذا كان معلوما أن الجنون ينتابه في ساعات ayyana musamman ود haukan ke كي zuwa masa cikin wasu lokuta sanannu awa daya awa biyu shikenan sai ya sake dawa cikin hayyacin sa da hankalinsa. وعلى هذا فلا يلزم قضاء اليوم الذي حصل فيه الجنون in ku azumin ya yi to ba za mu ce daga baya sai ya rama wannan yinin ba wa idza faqa na majnun asna'a nahari ramadan imsa imsak baqiyat yawmihi wani mahaukaci ne yana cikin yanayi na hauka sati guda sati biyu kawai ran 17 ga watan misali ko ran ga watan ramadan kaza ga watan ramadan sai kawai warki alhamdulillah wani maras lafiyar nan ya dawo cikin hankalinsa da hayyacinsa to shi kenan daga wannan lokacin wajibi ne ya kame bakinsa tunda dai yana da shekaru da yana dawa baligi ne sai ya samu matsalar hauka to idan ya warke a tsakiyar ramadan dole ya kama bakinsa kamar yaron da ya balaga a tsakiyar ramadan shi ma dole ya kama bakinsa kamar yadda muka yi bayani a baya وإذا أفاق المجنون أثناء نهار رمضان لزمه إمساك بقية يومه لأنه صار من أهل الوجوب ولا يلزمه قضاؤه كالصبي إذا بلغ والكافر إذا أسلم حكى كافري إذا يا مسلمتا أذكي رمضان daga lokacin da ya musulunta sai ya kama azumi daga lokacin da ya musulunta karfe tara na safe shikenan sai ya rike bakinsa har dare washe gari kuma sai a yi azumi da shi haka sauran kwanaki za a yi ta azumi da shi haka yaron da ya balaga a tsakiyar yini daga wani lokacin sai ya kame bakinsa haka mahaukacin da ya warke a tsakiyar yini shi ma daga wani lokacin sai ya wato kame bakinsa to wannan dangane da mutum na uku kenan sai mutum na hudu da kuma hukuncin azumi a kansa shin wajibi ne a kansa ko kuma ba wajibi ba wadda waɗannan matsalolin da muke tattauna suna nuna sauƙin shari'ar musulunci da yadda shari'a take kula da yanayin jama'a kowa ta farlanta masa ko ta yafe masa abin da farilla ne akan wani su sakamakon yanayi da ya samu kansa ciki yaro ba a ce dole ya azumi kamar yadda babba mahaukaci ba a ce shi ma wajibi ne akan sai azumi kamar yadda mai hankali babba haka kuma gajiyayyen mutum wanda ya tsufa ya kai makurawan tsufa ba zai iya yin azumin ba ba a ce dole haka maras lafiya haka dai za mu yi ta ambatan nau'ukan mutane muna faɗan hukuncin wato azumi a kansu wajen wajabcinsa ko kuma rashin wajabci da kuma bayanin sauƙin shari'ar musulunci da yadda take lura da wato su musulmai din kenan wajen wajabta musu ko kuma sauƙe wajibcin akan bayi mutum da hudu alharimun lazi balaga alhazayan wanda ya tsufa ya fara ma surutai wato baya cikin hankalinsa sosai ya tsufa ya kai makura ba shi da ƙarfin da zai iya azumi din wasa kafa ba ya iya bambance ma abubuwa da yawa har ma 'ya'yan sa wani lokaci sai su zo su masa sallama su gaishe su su yi waye sai ce wane ne wannan kuma idan ya zama ba zai iya azumi ba shi da kuwa da kudura na azumi ɗin to irin wannan shi ma fala yajibu alaihi siyam wa ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin in ma zai yin zai cutu zai wahala zai yi waye to wannan shikenan sai a ce maimakon ya yi azumi ya ciyar fala jibu alaihi siyar shin zai ciyar wani an shin iyalansa za su ciyar a madadinsa bayan misali da sai min yake cewa a har ciyarwan ma irin wannan ba wajibi ne a ciyar a madadinsa ba saboda li suqut an shi daga nan lokacin ya zama ba mukallaf ba ba shi da kudura ba shi da tamizi balaga al ba shi da kudura inda ya zama yana da waɗannan sifofin shikenan shari'a ta sauka kansa a kula da sharuɗan kar wani dattijo ko wanda ya dan fara tsufa ya ce to ai an shikenan ba zai azumi ba kuma ba zai abi nan ba لسقوط التكليف عنه بزوال تمييزه فأشبه الصبي قبل التمييز سي كما دا zama يارو كافين يزوم مميز كافين يئي بمبن شبكي دا فري babu azumi a kansa to haka wanda shi ma ya yi shekaru da yawa har ya sake kaiwa irin wannan yanayi to hukuncin ya zama kamar da karamin yaro to sai kuma fa in kana yumayizu ahyanan wani lokaci zai dan fadaka zai gane zai yi haka wani lokaci dai yana cikin hayyacinsa yana dan karfi yana da wa yahda ko yahzi ahyanan a wani lokaci kuma ya ta wadannan surutan maganganun da ba su da abin haka wajaba alaihi sawm fi hali tamizihi a lokacin da yake cikin hayyacin nasa yake iya rarrabe baki da fari to wajibi ne akan sai azumi dole hali hazayanihi banda lokacin da ke cikin wato rashin karfinsa da rashin hankali da rashin bambancewa tsakanin fari da baki wasalatu kasaumi la talzamuhu hala hazayanihi wa talzamuhu hala tamizihi haka sallah ba lokacin da yake cikin wannan yanayin sallah ba wajibi bane a kansa yayin da kuma lokacin da yake cikin hankalinsa ya dawo ya faɗaka ya ɗan ji ƙarfi shigo cikin hankalinsa kaɗan to anan kuma dole ya yi sallah takaice dangane da mutumin da ya kai makura wajen tsufa wannan shine hukuncinsa kamar yadda malai ambata duk da cewa akwai saɓani a matsalan wasu malamai suna ga inda bai yi azumin ba dole a ciyar a ciyar a madadinsa iyalansa su ɗauki abinci su bayar madadin azumin da ba zai iya ba wannan mutum ba marasa lafiya ba ne ba marasa lafiya ba ne mutum ne da ya kai makura wajen tsufa har ya fara samun matsala a hankalinsa baya iya rarrabewa tsakanin fari da baki sa'an nan kuma surutansa ma da maganganunsa na baki sai ga yana tafafa faɗan wasu abubuwan da to irin wannan ga hukuncinsa amma dai da allah ihtiyati shine a ciyar masan sai ya zama ka fita daga saɓanin kowane malami wallahu alam wannan shine kaso na hudu daga cikin kason mutane guda goma dangane da wajabcin azumi ko rashin wajabcin azumi a kansu sa'an nan kuma in ba su yi azumi ba shin za su ciyar ko ba su ciyar ba kamar irin wannan da sabanin malamai yayin da yaro azumi ba wajibi bane akan sa kuma ba zai ciyar ba haka kuma haukaci shi ma azumi a wannan halin sa na haukan ba wajibi bane kuma ba zai ciyar ba saboda rashin azumin sa to sai mutum na gaba al'ajizu an siyami ajzan mustamirran la yurja zawaluhu mutumin da ya gaza ba zai taba iya azumi ba kuma rashin iya azumi din wani abu ne na dimun da'im ba wai yau zai iya gobe la Allah ba zai iya ba jibi a'a Al'ajis ba shi da kudura ne yayi azumi kuma abin ba a fatan za a kai wani lokacin da me zai fita daga wannan yanayi kalkabir mai shekaru dewa. wal marid maradan la yurja bur'uhu maras lafiyan da ba a zaton zai warke ba a zaton zai warke to shi wannan kamar cutar saratan da sauransu akwai cututtukan da likita in yayi bincike zai tabbatar cewa wani kam sai dai a yi ta kokarin shan magani don a rage zafin cutar amma ba a zaton za a kai wani yanayi da zai warke to irin wannan fala jibo alaihi siyam li'annahu la yastati'uhu baya cikin almustati'un Allah kuma subhanahu wata'ala yana cewa fattaqullaha mastata'tum yana cewa la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha to Allah subhanahu wata'ala yana ce ku ji tsoron Allah gwargwadon istita'an ku gwargwadon ikon ku to shi ba shi da iko sai dai irin wannan mutum na karshe lakin yajibu alaihi an yat'ama badala siyami an kulli yawmin miskina kullum a madadin rashin azumin sa din nan tsoho ne sosai ba zai taba iyawa ba ba wani yanayi haka maras lafiyan da aka ɗebe tsammanin warakansa to kullum zai ciyar da miskini guda ɗaya saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya ciyarwa dinnan a madadin wato azumi in mutum ba zai iya azumi ba mu'adilan lisiyam hina kana takhiru bainahuma a farkon lamari in ba a manta ba in bayyana cewa an ba wa mutum zaɓi ko ya azumi ko ya ciyar amma an fi son ya yi azumi wa anta sumu khairul lakum daga baya sai aka farlanta mutane azumin aka ce shi ɗaya za ku yi kawai a ramadan ba maganan ka ci abinci da rana ka ciyar a madadin azumin da baka yi ba sai ya zama faman shahida min kuma shahara fal yasum daga nan sai azumi ya zama wajibi to a takaice lokacin da ubangiji ya ba da zaɓi wa mutum ya yi azumi kuma azumi shi ya fi to ya ba da kaman substitute ya ba da kishi ya ba da badal canjin azumin ga mutumin da ba zai iya yin azumi ba ko kuma yake ga rashin yin azumi shi ya fi masa a matsayin me an ba da canji shine ciyarwa to don haka idan mutum ya gagara yin azumi shi ma sai ya dawo zuwa ga ciyarwa ɗin fata'ayyana an yakuna badalan an siyami inda al'ajiz an li'annahu mu'adilullah sai kuma sun ciyar ba in ya so zai iya ɗaukar abinci din a danyen ya bayar ga mudu abinda zai ishi mutum guda ya bayar da shi da kuma kayan haddin sa wa bawan Allah da zai ba shi wannan abincin amadadin azumin sa ko kuma a'a ya kira miskinin ya ba shi dafaffen abinci a shirye a komi shikenan sai ya ci ci ɗayan biyu sa'annan kuma yana da daman ya bari sai ƙarshen wata gaba ɗaya ya haɗa azumin da bai yi su ɗin guda talatin ko ishirin da tara sai kira miskini ishirin da tara ya ciyar da su ko kuma a kullum idan mutane suka gama azumi sai ya kira miskini ɗaya ya ciyar da shi duk dai wanda ya daga cikin waɗannan yayi saboda imamul bukhari ya kawo cewa أما الشيخ الكبير إذا لم يطق الصيام فقد أطعم أنس بعدما كبر عاما أو عامين كل يوم مسكينا خبزا ولحما وأفطر yana cewa idan mutum ya tsufa anas ɗan malik shine hadimin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa addu'an Allahumma akthir malahu wa waladahu wa barik fi ya Allah ka yawaita dukiyansa ya Allah ka yawaita ƴaƴansa ya Allah ka yi albarka ga anas sai ya zama ya zama mutum mai albarka Allah ba shi yaya da yawa Allah ba shi dukiya da yawa sai kuma Allah ya sa ya yi shekaru da yawa a duniya shekaru fiye da ɗari to da ya tsufa ya tsufa ya tsufa sai ya gagare yin azumi na kamar shekara ɗaya ko shekara biyu shine Imam Bukhari yake cewa dattijo mai shekaru da yawa idan ya gagare yin azumi to ya sani ai Anas dan Malik sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya girma ya tsufa sosai na shekara ɗaya ko shekara guda biyu bai iya yin azumi a cikin wannan shekarun ba abin da ya yi shine ya ciyar da miskini hubs walham nama da alhubs sa'annan wa aftar sai zan bai azumi ba so sai ya zama mutum zai karya azumi sai kuma ya samu miskini ya ciyar da shi ibn abbas radiyallahu anhu ma yana cewa fi shekhil kabiri dattijo mai shekaru da yawa da kuma almar'atul kabira ajuz kenan wadda kuma la yastati'ani an yasuma to zan ba su iya yin azumi ba to waɗannan abin da za su yi fa yut'imani makana kulla yawmin miskina gwargwadon ko kuma a madadin kowane yini ya ciyar da miskini guda ɗaya kuma kamar yadda na ambata akwai daman a bari sai ƙarshen ramadan ne kwana 29 ko 30 sai a kira miskini 30 ko 29 a ciyar da su ko kuma kullum a ciyar da miskini a madadin rashin yin azumin wannan yini din jama'a da wannan za mu fahimci shari'ar musulunci shari'ar musulunci rahama ne da hikima daga Allah subhanahu wata'ala saboda shari'a ne da aka gina shi Allah subhanahu wata'ala ya gina shi akan sauƙaƙewa da tausayi da kuma hikimomi Allah subhanahu wata'ala ya wajabta wa kowane kowane daga cikin mukallafai daga cikin baligai masu hankali abin da ya dace da yanayinsa yanzu ga wani dattijo ba yaro ba ne balle mu ce an hana shi azumi saboda yarinta ba mahaukaci ba ne balle mu ce an hana shi amma yanayi ne ya kai shi gaba ɗaya ba zai taɓa iya azumi ba ba zai taɓa iya yin awa kaza bai ci abinci ba likitoci sun tabbatar cewa in yi waɗannan awoyin bai ci ba zai samu matsala Allah ya mutu ma da wuri shikenan sai Allah ya lura da halinsa sai ya zama zai ciyar a madadin rashin azumin nan da bai yi ba haka kuma yaro mun yi bayanin hukuncinsa mahaukaci mun yi bayanin hukuncinsa haka kuma mutum musulmi mai hankali baligi mai karfi mai kuzari wadda ba shi da wani uzuri ko ba matafiyi ba wadda shi ma mun yi bayanin hukuncinsa cewa dole ya yi azumi a cikin watan ramadan na tare da ya jinkirta ya yi shi a wasu watannin daban ba saɓanin marasa lafiya saɓanin matafiyi kamar yadda za mu yi bayani bi iznillahi daga baya matafiyi zai iya mai cin abinci a ramadan daga baya a shawwal ko zulqa'ida ko zulhijja ko muharram ko sauran watanni ya rama azumin haka kuma matafiyi shi ba da marasa lafiya da matafiyi takaici Allah ya shar'anta waɗannan shari'o'in don ya zama ya dace da halin ɗaiɗaikun su eh, su mutane ɗin liyaquma kullu ahadin bima alaihi sharihan bihi sadruhu wa mutma'innatan bihi nafsuhu ويرضى بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا don haka fahmadullah ayyuhal mu'minun ala hadha ad-din al-qawim wa ala ma an'ama bihi alaykum min hidayatikum lahu wa qad dhalla anhu kathirun min an-nas was'aluhu an yusabbitakum alayhi ila al-mamat ya Allah ka tabbatar da mu akan wannan addinin har mutuwar ya Allah ka tabbatar da mu akan addinin musulunci har mutuwar mu saboda dai kurewar lokaci jama'a idan muka zo za mu shiga kaso na shida don mu yi bayanin hukuncin matafiyi da azumi shin dole ne matafiyi ya azumi shin an fi so ya azumi shin an fi so ya sha ruwa idan muka zo za mu ji bayanai akan haka kamar yadda Allah subhanahu wataala ya yi bayani a cikin suratul baqara hadisai kuma sun kara wasu bayanai din da kuma siran annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi tafiya wani lokaci ya tashi da azumi daga karshe karya azumi saboda mutane duk in muka zo za mu yi bayani akan almusafir والصوم فمن كان منكم مريضا أو على سفر أو على سفر فعدة من أيام أخر وجرام أدار نقبا الله من جاغورا الله كرب أيكم والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته <laughs>